d'Idrissa Célulia et de Michel Joseph à la maison. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Ana iya samun mu ko da yaushe a duniyar gizo a hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama mu a gidajen rediyo ka da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da dalol da niya FM da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana ana iya kama mu a alfa Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka daga ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa tarayyar Najeriya ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin kasar da yi wa gwamnan kaduna nasiru el rufa'i zuwa taron a yankin da magaranta jamhuriyar nijar kuma an shirya wani taron nazarin hanyoyin da za a bi domin maido da darajar fata haka zalika za ku ji hira ta musamman da muka yi da shugaban kungiyar addini islama ta jama'atul kitabu sunna shakka shu'aibu muhammad game da abubuwan da suka cimma a babban taron kungiyar da aka gudanar a birnin kwanni kan batun da ya shafi zaman lafiya akwai shirin kowa bar gida da sharhin sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun ji halin da duniya take ciki a wannan hantsin. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin da daddare 'yan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi jerin gwanon kambaba shugaban kasa Donald Trump a babban taron tsaye da ɗan takarar jam'iyyar Republican da kuma yin kira na sake zabensa. amma a ƙarshen taron na daren jiya trump da kansa ya kaddamar da hare-hare akan abokin karawarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a jiya litinin wakilan jam'iyyar sun sake baiwa trump tikitin takara a wa'adi na biyu na shekara hudu inda shugaban amurkan ya bayyana na ɗan lokaci kaɗan a wajen taron na garin charlotte na jihar north carolina ya kira zaben uku watan nuwamba zaɓe mai matuƙar muhimmanci a tarihin ƙasar mu. ya ce hanya ɗaya tilo da jam'iyyar democrat za ta iya kayar da shi shine su yi magudin zaɓe ta amfani da jefa ƙuri'a ta aikewa da saƙo jawabin na trump na jiya litinin shine na farko a jerin kwanaki hudu da aka shirya za a yi magana da yawanci za a yi shi ta kafar bidiyo a charlotte da washington da zai gabatar da jawabin sake amincewarsa ranar alhamis a fadar white house manyan kusoshin jam'iyyar ta republican da dama ne suka gabatar da jawabin a taron na jiya ciki har da tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. In this election we must choose the only candidate who has and who will continue delivering on that vision. a wannan zaben wajibi ne mu zaɓi ɗan takara da kawai yake da burin samar da ci gaba shugaba donald trump da mike pence na tare da goyon bayana yayin da kuma amurka take da alkawarin mu na riɓimɓiyar ci gaban da aka samu a baya babban ɗan shugaban ƙasa donald trump jr yana ɗaya daga cikin masu jawaban da suka kare shugaban da kuma sanata tim scott na jihar south carolina shi kaɗai ne bakar fata da ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattawa Gwamnan jihar Wisconsin Tony Evers ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa Kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata. A ranar Lahadi da yamma aka harbi Jacob Blake ɗan shekaru 29 a baya, kuma ya ji mummunar rauni yayin da ya jingina a motarsa sa'ad da yaransa uku suke ciki. 'Yan sandan sun je ne domin kai ɗauki a kan saɓanin cikin gida, to amma ba a san abin da ya janyo harbin ba, sai dai ba a bayyana ƙabilar 'yan sandan uku da suke da hannu ba. amma harbin ya janyo tashin hankali a daren ekinosha gari mai tarihin ma'aikata da ke da yawan jama'a kusan dubu ɗari a tsakanin Chicago da Milwaukee. Ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya yi kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa kuma na gaskiya a kan harbin kana jami'an dole su girba abin da suka yi. Masu bincike a Juba babban birnin kasar Sudan ta kudu a jiya Litinin sun gano wani bangare na jirgin sama kiran Rasha da ya hadari a ranar asabar kilomita uku daga filin jirgin saman kasa da kasa na juba da ya kashe mutum bakwai daga cikin fasinjoji takwas da kuma ma'aikatan jirgin peter paul inhale mutum ɗaya da ya tsira daga hadarin ya shaidawa shirin southern sudan in focus jiya litinin cewa ya yi imani matsalar inji ce ta haddasa faduwar jirgin na antonov 26 yayin da muka tashi sama daga filin jirgin sama na juba zuwa awul ta wow mun ji wata kara a injin da ke bangaren dama na jirgin a lokacin da abin ya faru jirgin ya fara yin ƙasa yana sauka inhal ya faɗa wa boa inhal wanda ya samu raunin ƙunar wuta na digiri uku da kare a kafar dama da kuma mummunar rauni a ƙashin baya ya ce bayan da ya ji karar matukin jirgin cikin hanzari ya faɗa fasinjojin zai koma filin jirgin da suka taso inhal ya faɗa wa boa cewa yayin da yake ƙoƙarin komawa sai injin ya mutu matukin jirgin ya kasa yin komai jirgin ya kasa yin sama kuma ya kasa komawa kawai sai ya kama da wuta kana ya filla-filla ya watsar da mu. Su 'yan gwagwarmayar guhuru a Turkiyya sun ce suna fuskantar matsin lamba daga hukumomin Turkiyya, abin da ya haifar da fargabar cewa Ankara ta fara ba da kai da kamun kafa ga cana. Dubin batar 'yan guhuru suka nemi mafaka a Turkiyya daga ci gaba da kama su da hukumomin cana suke yi wa akasarin tsirarun musulmai. Ɗaruruwan dubban guhuru ne yanzu haka ake tsare da su a sansanoni, wanda Beijing ta kira da cibiyoyin sake ba da ilimi. turkiya muhimmin sansani ne na fafutukar yaki da musgunawa 'yan uguwar da china ke yi amma masu gwagwarmaya suna tsoron ankara ta fara neman hana irin wannan zanga-zangar a ƙasar turkiya ba za ka iya yin kakkausan murya ta sukar china ba in ji wani ƙaramin rukunin 'yan uguhuru a wajen zanga-zanga a farkon wannan watan 'yan sanda sun tsara masu zanga-zanga da ke sanye da riguna masu hotunan iyalai da hukumomin china suka tsare sassan gabar tekun amurka suna cikin shirin kota kwana na mahaukaciyar guguwa yayin da masu hasashen yanayi suka yi hasashen mahaukaciyar guguwa ta laura za ta iya rikidewa zuwa guguwa mai karfi ya zuwa yau talata da daddare labarun duniya kenan kuka saurara yanzu sai taskar rahotanninmu inda za mu fara da tarayyar najeriya inda yanzu haka ake ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin kasar ta yi wa gwamnan kaduna nasiru ahmed el rufai saboda korafe-korafen da ta ce an kai mata kawunan kungiyoyin dai sun rabu game da wannan batun musamman ma ganin yadda addini ke neman mamaye maganar baki daya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakilin sashen hausa na murya amurka a kaduna isa lawal kira ya muna Majalisar Koli ta harkokin shari'a a Najeriya ta ce matakin kungiyar lauyoyin Najeriya na janye gayyatar gwamnan jihar Kaduna zuwa taronta abin kunya ne da zai iya zubar mata da kimama baki daya. in ji babban sakataren majalisar malam nafi ubaba ahmad na ɗaya dai ko da shi gwamnan ba lauya ba ne wanda shi kan shi lauya ne bai su masa adalci ba su ɗauki wannan mataki abin da kai ci ne kwarai abin abin ban haushi wasu suna ganin ita kanta majalisar koli ta harkokin shari'a in ta shiga wannan magana kamar ita ma ta saka addini tunda ana ganin shi musulmi ne ita ma wannan kungiya ta musulmai ce gaskiya ɗaya take kowane nauyi ka bata kuma ko ba ko ba jima za ta tabbata kuma don kungiyar addini ne ai ai mu ne ma kamata mu fito mu yi magana abin kunya ne ma a yau Najeriya a ce kungiyar lauyoyi haka take a cikin kai kanka kana kiran ka lauya sai dai kuma ita kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce ta ji daɗin matakin da kungiyar lauyoyin Najeriya ta ɗauka akan gwamnan jihar Kaduna Mr. Luka Binyat shine mai magana da yawun kungiyar ta Sokapo a jihar Kaduna duk wanda yake jihar Kaduna da an ci masa wulakanci shi an yi masa rashin gaskiya a hannun gwamna Nasir El Rufai ai dole ya gode da matakin nan da kungiyar lauyoyi suka dauka a Najeriya. Mu a Sokafu mun ce wannan daidai ne kuma ya zama hujja ga duniya da san cewa abin da irufa yake wa mutanen sadon kaduna ana gani kuma an damu tuni dai matakin kungiyar lauyoyin ma ya sa majalisar koli ta harkokin shari'a a Najeriya ta shirya zuwa gaban kotu domin yi wa tukka hanci kamar da yadda babban sakataren majalisar babu ahmad ya tabbatar wa da muryar amurka muna tunanin mu kai wannan eh, al'amari kotu ma ba don shi gabdan nasiru ba ko don kowa ya aka yi ma an zalunce shi saboda haka a kai su kotu don a tabbatar da cewa abin suka yi bayi ma kan ka'idar Eh, constitution nasu sannan kuma ya saba ma constitution na ƙasa wannan zai dan ja musu burki eh, su dinga su fara tunani na biyu eh, muna ƙoƙarin mu ja hankalin ƙungiyoyin na jihohin arewa kar su janye amma in sun janye wannan zai ja hankalin su ma fiye da komai akan cewa lallai akwai fa limit din abin da za su yi na rashin adalci wato kuna nufin su kungiyoyin arewan kasa halarci taron kuma wannan mataki na farko ne ma sai dai shi mai magana da yawon kungiyoyin kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna sokapo mr luka biniyad yana ganin darasi ne ya kamata gwamnan jihar kaduna ya dauka game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin ta yi wa gwamna zuwa wurin wancan taro idan shi gwamna mutum ne da ya kula a ga masa gaskiya matakin lauyoyin nan ya kamata ya natsu ya zauna ya kalli kansa ya tambaye kansa anya yadda nike bin da sadan kaduna haka ya kamata kuwa saboda haka ya ji maganganun lauyoyin nan ya duba abin da ya da baya ya duba gaba har abada ba. Tuni dai wannan mataki na kungiyar lauyoyin Najeriya ya raba kawunan mambobinta a wasu sassan arewacin wannan ƙasa ciki ko hadda waɗanda suka yanke shawarar ƙauracewa taron ma baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. isa lawal Igar kenan ga birnin kaduna to yanzu sai jamhuriyar niger inda wani tsari na kasashen afirka ta yamma mai kula da haɓaka sana'o'i da ake kira pcao ya shirya wani taro na musamman da masu sana'ar fata da girki na yankin da magaram ya shafa domin farfado da darajar fata tare da kullu da hanyoyin da za su taimakawa wajen haɓaka kasuwanci na fata a kasashen duniya kamar yadda za ba a ji karin bayani a cikin wannan rahoton na tamar abadi daga birnin da magaram makasudin taron dai shine koma bayan da aka samu a lamarin fata a nan jihar da magaran tare da duba hanyoyin da za a farfado da darajar fatar ma'ilu jubo shine mukaddashin darakta mai kula da hulɗar kasuwanci a ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar. daraja fata ta yi ƙasa kenan wannan forumin da za a yi don a haɗa mutane su tantamna a tattara bayanai duk bisa yadda wannan eh, fannin fata yake ciki wannan masu aiki a ciki su haɗi iya matsalolinsu da abin da suke ga in aka kawo abin zai ci gaba kenan shi wannan proje bisa wannan bayanin da aka tattara a wannan taron na yau shi ne zai yi nazari ya gani yaya ne ne zai yi ya kama musu don saboda darajar hata ta dawo a nan jihar da magaram kuma a nijar duka gaba daya Harkar fata na da matsala sosai cewar kungiyar inganci wadda take sayan fata a ta bakin Muhammad Badamasi suna fuskantar matsaloli masu yawa sosai sabanin shekarun baya. Eh, babban matsalolin mu ga fata rashin masaya musu gurin saida ta. Nigeria ce kuma a yanda naira ta zama yanzu yanda fata ta zama yanzu fata akuya an ka dauke ta yanzu bana hali wani za ka yi ana yadda ta fata akuya ta zama dala biyar dala goma ta rago a siya ta dala hamsin dala sittin babbar matsalar mu shine gurin masaya kuma kamar amma nan muna da taneri ma da yaro ya kamata a ce inda tana yi su ne ya kamata babban amannan mu da ya kamata mu rika kai musu wata muna saida wala ba abin da yake ci mutuwa kwarya bisa kan rishin gurin kasuwanin wata su ma dai masu jima ba a bar su a baya ba duba da yadda jimar take taka rawa a harakar fata sai dai su ma abin da ya koro sauran tsugunne ya same su in ji abdurrahman kasum shugaban masu jima na jihar da magaram matsalolin harko wanda muke fara sai muna hama da rushin ruwa an ce jima an ce ruwa yadda ruwa abu yake kyau kuma na biyu muna da matsala ta jihar na uku wurin inda za mu kai kamu mu saida tun da wanda muke sira ma kayan nan ne kadai muna so mun da kamu ba in taro mu haɗa taro mu rika hudda to amma babu hanyar da za mu abin mun samu wannan in Allah ra za mu yaki tun da an koya mu ta kanki dukkanin huda wasu wari da wani abu don mu iya su wannan to da magaran dai sanin kowa ne ta ta shahara wajen sarrafa kayan fata sai dai a yanzu abubuwa sun ja baya hakan ne ya kai kungiyar masu sarrafa fata ba ma hukumomi shawarwarin yadda za a dawo da wannan martaba ta fata anis musa shine jagoran kungiyar mu shawarar da za mu ba magabata sai mu tunatar da su da yanda kotu ma sankara ne yayi a kasashi burkina faso irhe wasu abubuwa na kasashen waje in ba na kasa ba to a haka ina ganin kayan fata sai daraja abin jira a gani dai shawarwarin da fesiyawo din ta tafi da su hukumomi su cika su tamara bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger Tamar a bari kenan daga birnin da magaram A makon da ya gabata ne malaman addinin Islama na yankunan jamhuriyar Nijar hudu da suka hada da Tilabiri Tawa Maradi da Doso suka kammala daukar horo kan zaman lafiya da kuma yadda ya kamata musulmi ya gudanar da siyasarsa musamman ma a daidai lokacin da guguwar siyasar ke kadawa a jamhuriyar ta Nijar. Kungiyar addinin Islama ta jama'atul kitab sunna ce ta shirya wannan taron a garin birnin Kwanni na samu zantawa tattaunawa da shugaban kungiyar jama'atul kitabu sunna shak shu'aibu muhammad domin jin ko wa'anne irin nasarori ne aka samu aka cimma a wannan taron ga kuma abin da yake cewa wato malaman da muka tara na gundumomi wajen mutum tamanin muka wannan aiki da su sun fahimce mu kuma sun gane manufanmu shine kuma sun ji daɗin wannan aiki wannan karantarwa da wannan waye kai da aka yi ma aka yi musu bisa ga karantarwa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine addinin zaman lahiya da kwanciyar hankali ya ba kowa haƙi da aka jingina shi ga ta'addanci in ka ga mutum ya jingina musulunci ga ta'addanci bai san addinin ba ne ya yi mai mummunan fahimta saboda ka duk wanda ya fahimce sa da kyau to ya san addini ne na zaman lahiya mai kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa mai ba kowane musulmi haƙi ba ɗan ƙasa kaɗai ba addini wanda annabi ya zama da yahudawa da kowane irin mutane kuma ya ba su haƙin su aka zama lafiya sai dai shi addini ne na kiran mutane zuwa ga a fahimce shi in an gane shi da ka rungume sa ka shiga cikin wato tutu zaman lafiya in kun baka gane ba shi addini ne wanda ake son duk wanda bai gane shi ba za a zamna da shi lafiya lau karkashin fahimta yanda irin yanda dai annabi ya zamna da kowane irin mutane to manuhun mu kenan muna iya zama da kowane irin mutane amma kuma ba za mu wasa ba game da kiran waɗanda ba su gane ba Allah ya gane da su addinin musulunci bisa kai ga tsarin da annabi ya kira su ya fahimtar da su mazo Allah bai taba zub da jinin mutane haka banza ba sai ya kira su ya nuna musu addini da muhimmancin sa saboda haka ba addinin ta'addanci ba ne addinin ba kowa haƙƙinsa ne Allah sa kowa musamman hukuma da sauran musulmi su gane muna manuhan mu kenan Allah kuma ya kama muna Allah taimake mu akan wannan aiki to da yake an tabo wancan jan hankali musamman ga yan ƙasa ga tunkaruwan lokacin siyasa eh, ya kuka ja hankalin maluma saboda gasu su tsunduma ciki eh, a danganta su da siyasa malamanmu ga baki ɗayan su muna karantar da su su ba 'yan siyasa ba ne malamai uwayen al'umma ne malami ba a son ya zake cikin siyasa ma'ana ya zama irin yadda 'yan siyasa ke siyasa shi malami ba ke ba siyasa akwai ta addinance amma ba irin yadda ake gudanar da ita ba saboda ka irin waga siyasa wadda ake yi malamai ba su zakewa cikin ta kuma ba aikin su bane suna dai fahimtar da 'yan kasa yadda ya kamata a yi ta wajen ba da ƙuri'a sai dai kowane ɗan kasa malami ne kowane iri ne yana iya jefa ƙuri'arsa ga wanda ya amince ma ta haka mu muna ce musu ne su ja hankalin 'yan kasa musamman 'yan siyasa cewa a yi wannan zaɓe da a gaban mu a yi shi lafiya cikin kwanciyar hankali cikin adalci don babban abu wanda ake yin an sa adalci a cikin tahiyar sha'anin zaɓe da ainihin tsanaki zaka iske an yi lafiya an kare lafiya shi shine malamai suke nasiha suke akan wannan ba ainihin cewa su hau bari ba su zama suna siyasa wannan ba aikinmu ba ne sai dai nuna ma al'umma da ya kamata a yi Masu sauraron mu karar ku sha'afa muna kawo muku wannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin Kwani na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar mana da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kuwa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe A yau kuma muna tare da Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Nijar. To yanzu akwai wani kira da zaka yi matasa waɗanda su ma suna buƙatar a zuwa na a Nijar domin su samu sauyin rayuwa ko ko wani kira gare ka ga an ce matasa wanda suke barin Nijar Najeriya suna kama hanya zuwa libya a shiga ruwa a ce za a je turai kuma yan je turan ma ba komai sai wahala wani kira gare ka zuwa ga wayannan matasa eh to wallahi kiran nan da nake gare su inda a ce ina da bulala ma da sassan ina kiran su <laughs> saboda gaskiya abun zan tare ne sai na ba mutum gashi sosai eh. sannan sai in kara ja masa kunne mhm. saboda duka kasashen namu akwai arziki a cikin shi mhm. amma kuma wani abin sai ka ji inda dai inda Allah ya kira mutum kuma wannan sai ya ke. amma duk wanda ya haƙuri inda Allah ya ajiye shi don Allah da zai samu abin da zai rufa kan shi asiri da ba sai mu sa wa kanmu kamar cewa sai an je turai ne za ake samu wata kyakkyawar rayuwa ba mhm. yawa a nan ma muna samun kyakkyawar rayuwa ko da ke mu ne mun baro Najeriya dai sha'anin abubuwa da suka tabarbare ba kabar nan ba gaskiya mhm. yawa mu dai gare mu nan suke turai din mu gaskiya yawa muna zaune lafiya da jama'a da mu'amala da gwamnati da kowa da kowa muna zaune lafiya mhm. Mhm. Mm. haka nan ne to nan ga 'yan najeriya kuna da dama a nan a ƙasar nijar a koko a birnin yamai yi mun wuce miliyan ma ina gana a birnin yamai ikon allah miliyan haka ce kwarai ma kuwa ai sai dai dan ba za a kirga ba ne inda za a kirga mu ai mun wuce miliyan haka ne kuma na sa ko wasu ma sun zama 'yan ƙasa ko a gwarai ba ko ko mu din eh, mun zama 'yan ƙasa tun da shekara da sai ba kwana ba ne. a haka ne ne haka ne iko Allah to Allah da ya ƙara ba da tun da ni yanzu ya amin amin ina jin da mu yanzu ya ya ya eh, yadda muka shekara biyar. Mhm. iyan mu gasa duka a cikin ƙasa Mm-hmm. yadda na san ya mai mali ban san eh, yanzu kano zan ce maka sosai ba mm-hmm. haka nan ne yawa ya ci canza sosai ma kuwa to yanzu kai in ka kalli a jamhuriyar nijar in ce ka kalli ya mai wani sauyi kake so ka gani kasar ta samu a matsayin ka zan ce dan nijar dan najeriya kuma wanda dai zamna ƙasar na wajen shekara ashirin ashirin da biyar ashirin da biyar zan ce mm-hmm. eh to gaskiya sauyin da nake so in gani musamman a nan cikin yamai ko kuma cikin nijar gaba da yawa yadda hukumomi suna kokari mm-hmm. gaskiya suna kokari wajen eh, kula da harkar tsaro mm-hmm. saboda tsaro tsaro gaskiya shine gari duk inda aka ce babu tsaro to gaskiya gari da ya rago kowane ko mai girman garin mm-hmm. to gaskiya nan suna kokari wajen harkar tsaro sai kuma wajen kawata birane shi ma wajen kawata birane gaskiya ana kokari to sai dai gaskiya kashi ɗaya ne za a ce cikin goma na birnin yamma yake da kyau mhm. yawa kashi tara gaskiya sai dai a hankali wannan bangaren to me kake so gani an me kake so ka gani an saka a wa'ancan taran eh to taran kamar hanyar ruwa kamar kota inda ruwa zai wuce da kuma hanyoyi na cikin unguwanni haka ba manyan hanyoyi ba haka na cikin unguwanni haka yadda za ka wuce kamar daga unguwa zuwa unguwa saboda za ko unguwannin da in har aka yi ruwa to wallahi ka ce za ka je ce wanda ma ka ce ka kama hanyar kusa da kafa <laughs> saboda kafin ka samu tansi eh, kafin ka samu tansi da kai unguwannin nan eh. wallahi ka samu aiki kamar yin sun wani ba ni sun ba ni kwandu Eh, Dukkan su zuwa dan zama zuwa dastan wani duka waɗanda in kana son ka je wallahi ka samu tashi hankali. Bayan mhm, mhm. kuma ko da ke ita kuma tana da alhakinta ne ta gyara ta amma su kuma mazauna cikin unguwanni ya kamata ce su ma sun haɗa kai saboda a gyara gari ba wai sai an jira hukuma ta zo ba. ya ce ba mutanen unguwa su su gyarawa saboda amfanin su kafin gwamnati ta zo ta amfana da su. To na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin kasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a Nyamai babban birnin kasar mun gode da ka ba mu damar tattauna ta da kai a cikin shirin kowa ya bar gida. gida ya bar shunni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha allah na gode da rago da randa masu wuyan zama Aziz Adli Turu sai mu ce an gaishe ka za mu ba Suleiman Barma hili yanzu domin ka mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levanama wacce ta ruwaito cewa akwai alamar duhu tattare da manufofin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali. a yayin da suka gaya wa mai shiga tsakani na kungiyar ecos cewa soja ne zai jagoranci gwamnatin rikon kwaryar da za ta shirya zaɓe bayan shekaru uku jaridar ta ambato kakakin waɗannan sojoji a ɗaya gefe yana cewa batun kafa gwamnatin rikon kwarya da tsawon lokacin da za ta ɗauka kafin shirya zaɓe da batun waye ne zai shugabanci wannan gwamnati wata magana ce da ta shafi 'yan ƙasar mali kaɗai abin da ke nunin ba su yi na'am da ta yin kungiyar sai da yawo ba kan maganar shiga tsakani jaridar lanketar na cewa faduwar gwamnatin ibrahim bubakar keta wani abu ne da ya kamata ya zama wa shugabannin kasashen afirka da rasi domin a cewar ta rashin sauraron damuwar talakawa ne hujjar da sojoji suka yi amfani da ita wajen kifar da shi jerar ta ce kasashen sai da yawo akalla biyar ne ke shirin gudanar da zaɓe kafin ƙarshen shekarar nan ta 2020 kuma tuni aka fara ta da jijiyoyin wuya a ƙasashe irin su cote d'ivoire da guinea conakry sakamakon fatali da kundin tsarin mulki abinda a fili ke nunin yiwuwar afkuwar irin abin da ya faru da ibrahim bubakar keta na mali jaridar air info na cewa Wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai hamayya da gwamnatin Nijar ta bayyana a makon jiya a kan iyakar ƙasar ta Nijar da Libya. Jarir ta ce a wani sakon bidiyon da aka aike mata a washe garin bikin kakuwarta, ƙungiyar ta caccaki manufofin gwamnatin Nijar. To amma a cewar ta kawo yanzu ba ta da masaniya a dangane da ainihin waye ne ke shugabancin wannan ƙungiya mai sunan Union de Force Patriotique pour la refondation UFPR. Mu karkare da jaridar L'Actualité, wace ta ruwaito wani labarin da 'yar jarida Samira Sabu ta rubuta bayan la'akari da yanayin rayuwar da fursunoni ke ciki a gidan kasan birnin Yamai. Jarir ta ce Samira Sabu wacce ga nauce a kan wannan al'amari sakamakon gidan wakafin da ta yi a kwanakin baya. Ta gano cewa matakan ladabtarwar da ake ɗauka a gidan yarin na Yamai na haddasa mutuwar 'yan kaso da dama sabanin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattabawa hannu a kan maganar ta 'yanci da mutuncin ɗan adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To za mu kammala shirin ne na yau da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. shugaban ƙasar belarus alexander lukashenka wanda yake kan karagar mulkin tun shekara ta 1994 ya yi ikirarin sake samun nasara a zaben da aka gudanar ranar tara ga watan agusta dubban 'yan kasar belarus suna kalubalanta sakamakon zaben da ya nuna ya samu kashi 80 cikin 100 na kuri'un da dama sun shiga tituna suna zanga-zanga da zargin cewa an tafka magudi nan da nan da karin gwamnati suka farma masu zanga-zangar da duka suka kakkama suka kuma kulle masu zanga-zanga da dama da manema labarai da kuma dubban 'yan hamayya an kashe akalla masu zanga-zanga hudu bayan zaben shugabannin hamayya guda biyu suka kauracewa belarus da suka hada da 'yar takara hamayya svetlana shikanuskaya wadda ta tsaya takara bayan da aka ɗaure mijinta sarge wani mai rubutu kan harkokin siyasa aka kuma haramta mashi tsayawa takarar shugaban kasa. ana ci gaba da zanga-zanga a biranen belarus sama da mutane dubu ɗari suka gudanar da zanga-zanga ranar sha shida ga watan agusta adadin da yake da yawan gaske a belarus masu zanga-zanga da dama suna cikin kungiyar wani gangami da ake kira women in white waɗanda suka shiga tituna suna gangamin ƙin jinin kaiwa masu zanga-zanga hari da kuma kama ƙaunatattunsu da 'yan sanda suka yi mata sanye da fararen tufafi sau da dama dauke da furanni sun fara fita ne makon jiya a minsk sai dai an gudanar da irin wannan zanga-zanga a kasashen jamus da poland da belgium da ukraine da kuma rasha a fili yake karara ganin matakin da al'ummar belarus suka dauka a kan zaben da ake takaddama a kai cewa suna neman wani abin da ba su samu ba daga alexander lukashenka a tsawon mulkinsa na shekaru 25 al'ummar ƙasa da ƙasa sun ji kukan mutanen belarus suna kuma tare da su a burin su na komawa mulkin dimokuraɗiyya amurka da kuma shugabannin ƙasashen turai sun bayyana damuwa dangane da zaɓen belarus da suka ce ba shi da sahihanci sun kuma kushewa murkushewa masu zanga-zanga da gwamnati ta yi da kaiwa manema labarai hari da gasawa waɗanda ake kulle da su a kuba da kuma toshe hanyar sadarwar intanet yayin ziyararsa kwanan nan sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka pompeo ya ce manufar ita ce goyon bayan al'umma belero su cima burin su na kasancewa ƙasa mai ɗiyauci da 'yanci jama'ar suna neman abin da kowane bil'adama yake so 'yancin zaɓarwa kansu irin gwamnati da suke so saboda haka muna kira ga shugaban ƙasar belero sai rungumi kowa ya saurari al'ummar ƙasar kamar yadda suke bukata. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar masu salam.